بالله الجميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ɗan uwa ɗalibai manyan malamai da ke tare su a wannan ɗakin taro na abin umai da ke nan tabaru a wannan birni na sokoto a wannan rana ta asabar muna mu gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ni'imar sa da amincewar ya haɗa ta wanda ake taro da gabatar da zaura ta wannan ilimi mai tsada ilimi mai girma da ilimin usul wanda lajnatu da'awa ta sokoto ta shirya a daura ta kwana ya wanda a gaba su a yau asabar kuma gobe lahadi Allah ya yarda wanda kuma suka yi kokari suna gayyato wani wata ba sai kwan bota an tafiya

malamai sanannu a wannan fanni wanda ya karatu sa a wannan fanni a kuma da ranki a jami'ar musulunci dr jamilu yusuf garewa wanda ya yi takalar ta kano daga kano har zuwa wannan gari domin gabatar da wannan daura kuma kamar yadda kuma sai ce wannan malami ba babu ne ba a wannan cibiya a wannan makaranta a kuma wannan jiha mai albarka muna fata Allah ya saka malam da alheri da kuma sa a wannan karatu cikin lafiya lafiya kuma a da shi da lafiya haka ɗan uwa da ƙarfe gani a cikin wani ɗakin taro muna tare da mayan malamai da ke su a wannan jiha bari fara da gefe malam muna tare da Dr. Murtala Alami wanda shi ma malami ne a wannan fanni kuma wannan fanni a shi karatu a can ƙasa mai tsarki dokta muna da barka zuwa haka kuma malamin nura attajiri shi ma yana tare da mu wanda sananne ne a wannan jiha muna yi masa barka zuwa a gefe na wannan bakon malamin ta suka yi malam habib malam habib daga zaria tare da zuwa daga malam muna fatan Allah ya saka ku alheri da su gida lafiya malam ibrahim usman gwani Lera. wanda shi ma malam sananne ne a gare ku malam muna barka zuwa malam murtala daga bara wanda shi ma sananne ne a wannan jiha

abu na farko za mu fara jawabin maraba cikin mintuka kaɗan kan mu manta wakilin yasar matarkin musulmi goban doron sokoto ya zo tun kafin lokacin da ya kamata a fara amma saboda wani uzuri na yana da makarantar da ke gabatar suwa a gidansa kuma za a yi bukin tsaka a wani makaranta sai ya kamata ya je can a fara sannan ya dawo da saboda ya girmama bukatar musulmi a kan tashi sai ta fara zuwa nan kafin ya je amma lokaci da ya so a fara mutum sai canza haka idan ya dawo za mu ba shi dama akwai jawabi da ya kamata suwa na mai girma ta musulmi kai tsaye da kira shugaban wannan lansha malam sanusi malami domin gabatar da jawabin mara malam sanusi zuwa wannan wuri da shakka kamar yadda na san malamai za su magana mun yi la'akari da wannan fannin da su fiki yana da matuƙar amfani da al'ummar su wanda rashin usulun shi ke sa dukkan su matsaloli ana samun su da su to shi ya samu da zaɓi da littafi kuma sai muka ɗauki littafin waje na gida abdullahi gwadu balara da afirka domin a biyo a yi ba shi wani tsarin saboda an ɗan mara ta mutum ya yi ɗan mara ta cewa da sai muka da ya dace mu fito da shi domin an fara da al'ummar wannan jiha ta mu da ma da wani da ke da mawataka da su na san tun jiya da ke tare da wasu da suka zo da wasu jami'in kano da kuma da kuma wasu jami'in mawatakin a sanfara da kuma ke. muna kuma mara da zuwa a takaice a kan sarka zan cikin bayanin da aka ita lajina domin waɗanda ba su san da ita ba su san da ita a takaice lajina ta da'awa an kafa ta shekaru shekara guda da musamman lajina ko shekaru ko na abu da haka da suka gabata manyan wannan a lajina abubuwa yi guda biyar abu na farko inganta da da matasa ta hanyar jawo shi da jiki wannan cewa matasan da ba wani ba na ƙarfi ba amma nisan an kai da su shan jami'a ya fi ba mu cewa da yawa ko da da ake gani rashin jawo su shi ke sa sai su su zama ko su abubuwa daban to alhamdulillah da yana tashi da wajen wani ma'aikin kuma samu cikin su akwai mutum biyu waɗanda a su rubunayyan a wasu da biyan nasina sun kawo ɗalibai ilimi suna halatta makarantun zama mutane kamar kowa ba wannan wurin wannan karantar da ilimin marabata malaman marabata akwai da ɗari da shi sakatar da yake gabatarwa wanda ta ce zarafi ta farkin marabata littafai da ake karanta a nan da kuma ta ce ma kun layar wani littafin shi wani wani da littafin wani wani Allah ya kuma da littafin wani da kuma sun kai wani marabata wanda rajin yi a fitar da shi bisa ga shawarar da wajen wajen da ta kuma da rajin a kan da shi ta kuma da wanda ba da shara a nan da ya yi aiki da tsoba ko da zuwa bisa daga cikin wani kuma akwai a haɗa kan al'umma ta da haɗa kan malamai mun fahimci idan an haɗa idan na haɗa kan al'umma da na haɗa kan malamai da duk al'umma kan su yawa don kowa da wani malami da yake da shi da shi yake jin magana shi to da za mu haɗu mun guda su dauka al'umma wanda ko don wani wanda ko wani ta fi wani a nan da za a kuma malamai za a tabbatar da kowane ɓangare da suna tana tare da su kuma tana neman shawarar su tana lokaci da dama lokuta akwai abubuwa da dama yau da lokaci da dama da dama akwai matsaloli da dama da muka samu wanda shi kuma da dama da wancan lokaci ne wanda aka yi yawa da sarrafa a kan gine da da'awa a sai da ake kuma da shi da zubuto da littara a kuma da wani domin a yi kashe wajen shi al'ummar sakwato su amfana da al'ummar jami'in na kanta. alhamdulillah suna girman ayar da kuma haɗin kan al'umma alhamdulillah ana ba mu kai a ƙara ba ta hanyar taimaka mu da abubuwan da za su inganta yadda da'awar su shigar da ita a rufe da sako da yadda da kuma ƙara haɗa kai muna kira da malamai su taimaka da al'ummar su gurin su haɗa kan idan kan malamai da al'ummar duk wani matsala da ake samu to da yau da zai da wasu ma su yi bayani a Allah muna fatan wannan karatu da za a yi Allah ya sanya mishi albarka kuma muna hakuri dukkan yanayin da zai tura an fara rayuwa ba sauran dai a rayuwa ta sa'ada dole da abin da samu wasu ƙarfi amma insha Allah za a magance wannan muna fatan Allah ya rubuta sarki ya zai jagora ya ba su nasara daga cikin na sabon da aka fara dawo mutane akwai ta musassara ɗin da takardun da na taɓa yin jakin da kuma biyu da na taɓa yin wannan kenan kuma idan an kammala ba a bayar da certificate waɗanda suka halarta da kuma ɗaurar da ta sha idan an tafi hutu da lokaci Allah ya fara ya ce Allah ya ba mu hakuri da juna Allah ya sa a yi karatu da lafiya a yi lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah shi wannan da suka yi wani da zuci malami inda ya yi jawabin maraba tare kuma takaitaccen jawabi ko bayani akan wannan lissa muna fatan Allah ya sa albarka a cikin wannan lissa. an kwara ba da lokaci ba za mu je a gurguje a kan tsare-tsarenmu da muke nisa abu na biyu amma kafin haka nan muna ba da uzurin babban malamin wanda kuma shi ne kokarin haɗa wannan taro da kuma gayyato wannan babban malamin shi ne da ke da bayan so mutu wanda ya kamata kina da wani masu da su zo ya ce zai kasance da wani zuwa a zuwa insha Allah haka da ta'abbar da Usman Riba shi ma yana tare da mu ina ganin shi ne ma malamin farko da fata su a wannan cibiya amma saboda wani da ya kirka shi ya je ya dawo in sha Allah ya sai kuma malam Zaki sani Hulla jiya da ya san cewa yana nan ba ya da jilani sosai amma ya san insha Allah shi ma a jima da za mu kalli da shi a cikin wannan ɗakin nan kai tsaye za mu je akan tsokaci akan wannan ilimi da usul fiqh cikin mintuka kaɗan inda za mu kira da da Lalil domin ya gabatar da wannan jawabin akan menene ilimin usulin ko kuma tsokaci kaɗan akan wannan ilimi domin muna da na karatu na ilimi musamman mai sa musan kuma irin abin da ke da wani na ƙalubale na dauka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له da wannan zai gabatar da wannan fanni na asibiti da waɗanda suka da suka yi wani suka ya a yi da lafiya da ƙarfi da ya yi da kuma da Wannan da wasu na da zai da shi tunanin ne da zai da ilimin wasu kuɗi lalle tunanin ne da muhimmanci kuma babba. Saboda ilimin wasu kuɗi ilimi ne wanda amfanin shi ba shi ƙarewa da ba abin na wai wanda da ta hada shi ko ka sani a kullum cikin shari'a kullum akwai bukatuwa da sashi wajen mu'amala da yau don abubuwan mu na yau da kullum ta hanyar usulun fiɗi suke tafiya in yanzu wani da zai zai tashi da wasu abubuwa da abubuwa da su wanda da ilimin usulun fiɗi shi ya asali ko ya ce usul ya ce usul jama'a usulun كانت الأصلاء وعند الإخبار هو أن أبن ما أصاب أبن لا يعني الإخبار أبنت وأنا أصاب نفسي إخبارك فأنا أصاب أبنت إخبار مصير بأصاب ما تكسر ولا من أبو ولا تكسرين لأن خارج من إيشي قال الذي في قول أن صفاق الصيف بشرة دول لا تكسرين أنا يقول shi a kishi da kuka saboda yan masu usul da ke ba ku ba ku da da'a idan suka haɗa ce matsala da an ci da an ci da ta haɗa su da mulmai amma ba ta alaƙa tsakanin da mulmai ba da matsaloli da ba a kuma ce usulun bidiri yana da bincike game da dalilai na shari'a a doktori da kuma za a wano da su da kuma yadda halin da kamfani shi kuma fito yana bincike game da hukunce-hukuncen shi wanda yake an ba da wannan ba a samu kama sarku na da nawa dan babu sarku na haihuwar da don abu abubuwan da dole suka ta asirin kama an ba ta asirin kama a gwamnati shi ya karshe wa abdullahi wani sanci ya su rasu ya ce ƙunar da من أبيها أرحم واجتماع بين أقوام wato shi sarki shi kullum rubutu sannan ya yi jinkai da yau ta yi jinkai da ita sarki da kurban da ta yi jinkai da nawa amma a kawo shi shi duk da gashi ma fito mutum babu wasu da gashi an zo a wani hanyar da yawa wadda da gudanar da kanin da ko cikin wani ko ta hanyar usul ake yarda amma akwai wani abu da ba lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma cikin wasu lokuta ba su yi wasu lokuta da sai zama sana akwai wasu ka'ida da an kawo an da ce to an samu hatsariya tsakanin makiyaya da masu dabbobi abin da ya kamata mai damfa da su ci damfa ce da rana su wata yake shi kuma mai gona da fadama da kula da magana ce da ranar da da ce ko da dare da da ce ko da rana da da ce ko da dare ba da a ga amma da rana ana su da mutum da gona ko da rana da da mutum da gona da aiki da sauransu dan dare lokacin da an ga su lokacin da dabbobi sun shiga sun da yanzu na cikin gona ko gona da abin abubuwan da a da ya da gona da kiyaye a kan da gona ta da amma ɗan da shi da shi ya tsaya akwai hadisin da wanda da ranar a tarihin da ya المدرسة أخرجه الخمسة آه، أولا نجلس ونشيكما وزارة الإسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس دون أن تدل على إن بعض أصول في وقتها ذلك ولا تجد أمنية لوزارة الإسلام إن أمشي بعد صلاة الناس ما أمشي إذا أمشي kaga akwai bambanci wanda a cikin wanda a cikin na ruwa da shi ba na kana ruwa da yake zuwa amma an tashi ruwa da kaga wani abu da ko kuma bayan su ba kana zuwa kuma bayan ta ruwa da an ruwa da sai da tashi ruwa wannan manzo Allah da ya wani yana tsalla bayan su bayan sai da ta bishe ce ba ha kan da ya aka ya kai wannan ne ko yi ne da su ne bayan su bayan sai ɗan shirka a sai ɗan zai da waɗanda ba suna yake ne manzo Allah sun sa ya tabbatar da shi wannan na san rubutu wannan tabbatar da sunan manzo Allah sun sama wani a surati wanda kan mutum ya rasa da Allah ya zai yana iya yin spine spine kawai da kaji da manzo Allah sun sama bari da wura misali da sun masa kawai da an ce ba shiga dole a wannan a bayan bayan spine sannan kuma Ba da rida bayan da sai ranar da wani da su to kai shigo musulunci mai su da hadisi da ya bakin da kamar da su kuma su suka fara da cewa wannan ana kiran su da wasu asma waɗannan wanda shigo da kai sabon biyar sa amma wannan hadisi yana nan wanda babu tun ka babu wanda cikin abin da shi illa wanda shigo wanda kai ta sabon sabon ta shigo shi ya a ga in ba da kusur ba a gaba akwai ayoyi da yawa waɗanda na an karanta in muka koma kusur ba ba a bayani a ga babu tilash babu wata ayyar samun tilash tsakanin aya da aya akwai wani abu da ake kira ta'arun badilla a cikin kusur ba wannan mun zai da gari babu wanda ake samu kabar juna tsakanin aya da aya wata yana da shi sai dai kila abin da malamai sun ce kada mutum kun gani ko ko da gaskiya daura ta usul fiqh wallahi kuma da wannan shi kare babu wanda a yi da iya fiqh ba ta su mun gani ko ko da yana kai na da kuma a ba muhimmanci da wannan ilimi mai muhimmanci sannan yayin gudanar da wannan daura ba a buƙatar su ba kuna wanda za ta yi da

da ƙwararren na wannan daura don za zaɓin littafin mu na gida wanda muka sani yana da kyau koyo shi mun ta ƙoƙarin rayar da abubuwa muna da abubuwa muna da wata al'ada ba san wata kai ba in ce Najeriya gaba ɗaya bokan jila bayat ko kuma da Hausa ina da kamar kalta da Hausa bokan jila bayat ga abu ku amma ba su yanzu abubuwa ko shi da wasu za ga wasu abubuwa ne na su muhimmanci su yi kwali amma sai ka gana kuɗi amma ka haɗa mai abu akwai ɗan ƙarfi ɗan ƙarfi ɗan kasuwanci wanda ma bai haɗa ma abu kuɗi ka ɗan abu na nana da yake ba nana don da ya ce ma nana da yiwa amma in yace nana dubu wanda nana da ya ce ba nana da shi abu wanda koyar shi kokarin da kan yarda turai namu wannan abubuwa ya gani ban mun ce wannan da zai zo su da الإجابة أقول لك أنا مثلا أقول لك سكيل وبدأ مطور للسرعة سيستم شبابي للسرعة مثل كويتسن جاها كورشا وما شنو كسمع بعض المدرسة نزولا وأنا موجود في ثانية وأنا وقت ما أعرفش لما نشوف أسمان الإطفاء مدار نزول البر وأنا ما أعرف أن نشوف أسمان الإطفاء أنا نزول والله ما نزول نزول نزول نزول na ƙadayayen sallah cikin Najeriya. Wanda ce wani ka fi shirin sallah ba cikin mutum. Ƙara wanda wannan da ba san shi ka hishe shi ka kawo nuna duniya da shi kuma a faɗi abubuwa da ya shi. Saboda shi abubuwan mu na gida akwai buƙatar mu ba su muhimmanci. Malaman gara mu kan su wannan da zai zarewa mu su da tabbatar da sauransu su da su wannan bayan ko da tsaye yana da hanya da sauransu mu ba shi muhimmanci kawai da wani za a abu ya zo wani ko bai kwari da su wanda ya tsohuwa su mata zuka wanda ya sha wata zuka sha yanzu in kan fara misali da shan dijar ne a zan na gama al'adu tauraro da na duniya can ma buga aka da shi ba ko da ga Allah mai ramar da zuwa a ba shi muhimmanci wanda fanni da an ka ɗauko to Allah a ba shi muhimmanci sannan na jana ina kira ga mutuna ka ƙara mana huɗa da kai wajen haɗa ƙur'ani har da hadisai sannan sanin duba a kai saboda wannan usuli bai kai da wannan abubuwan in ba ka san da dalili na ƙur'ani da ka ce ba ka san hadisai ba ba ka san duba a biyar ba ba ka iya usuli mun gane ko ban sai da surutu abin da na gwada kaɗan na abin da ba mai da surutu zai canja hankalin ruwansu nation to nation Allah ya saka da dukkan yan wani da zai shi mana da kora shi samu dace su fara da da da da Alhamdulillah, kuma masar da wani musamman ma irin zaru da wata alheri a takaice daga yadda lokaci za mu kira malam ibrahim usman gwantu domin shi ma ya ɗan tuwa gwamnatinsa a bakinsa a kan abin da shafi wanda ya yi su ne shi ma da hawa da amma ta zaka na mutane da suka ce wani abu ne idan ya gama za a fara sai ka kashe بسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم a gaskiya na mutane sun zarku shi ma malam ya jima a wurin to bai kamata mu yi ta lokaci ba na bayanai da jawabai har mu ci lokacin abin da ya tara musamman shi abin da ya tara mu shine karatu alfitul usuli kuma alhamdulillah an yi sa'a kamar yadda doktor munkar ai ambata an yi sa'a littahi an yi sa'a mallam an yi sa'a littahi kasancewa alfiqh usuli malami na na usuli lugawi hadith mufassir muhaddith muka ji bashar abdullahi bin fodiyo shina da titles guda goma sha biyu da suka bashi daga cikin titles sun bashi al-usuli sun bashi al-nahawi sun bashi al-faqih sun bashi al-muhaddith sun bashi al-mufassir wannan duk malayan ambata suna cikin abubuwa da gane usuli a yayin da sun Allah mata sudan wanda yake duniya a ce duk sudan ko duk afirka gaba daya suna jinjina ma shakka abdullahi bin kore hasali ana ganin kasar biladu tukuro wadanda aka ce ma kasar kwata. ko biladu sudan in ka ce mata haka ko afirka gaba daya ta kudu ko ta arewa ko da yake suna consultation kan ta arewa garba afirkiya ba ta yaye wani mahaluki ba kamar shek abdullahi bin kuriyo me kan zuwa yanzu ba mu san abin da Allah zai a nan gaba ba amma dai a yanzu dai ba mu da wani wanda ya tara dukan alatu na karatu gaba daya islamiyatu da arabiya kamar shek abdullahi bin kuriyo kan haka an yi kwarar zaɓi amma ta na anan Allah shi bude jagora game da doktor doktor Jamilu Yusuf Zarema shi kuma an yi zaɓi don a hakikanin gaskiya a yanzu iska mai busawa kusan ba mu da doktan usulul fiqh in ba shi ba ni ne ban san shi ba doktan usulul fiqh muna da dakatara da yawa doktan kaza doktan kaza doktan kaza amma kai karatu a islamiyati ka koma ka dauki fanni kuma a ciki kai masa kai karshe ka rufe da maqasid shar'iyya to da kuma jamilu da ya gari mu wannan ubangiji Allah shi masa zaburai Allah shi masa jagoranci kuma Allah shi ba mu kunnuwa wa'iya musghiya wa'iya kuma Allah shi muna kariya daga tuttuɓen harshe da kaucewa fahimta Allah ya saka wa lafi da'ima da ta yi ɗauki nauyin wannan al'amarin Allah ya saka mata da alkhairi yan goyon baya ko ko rakiyar shekh doktor da Allah shi ba mu lafiya gaba daya shi ba su damar taimaka masa kamar da ya kamata kamar da ya kamata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik 那你在？在。